يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya daji ya wa tabaraka wa ta'ala ke laibe da na wacce kwanna katayin wa tabaraka wa ta'ala ba ne yake karatun littafin tsonin ci a nabi wacce kuna nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. yabo addu'a ba in ci ta da na, ma yi ji padin da bayanin littafin mutum na fi halayi da yardu da fagojin to gami su iga abulu alijen na yabuci wani nufin mutum a an ba su kuna karatu gikin suratul arafu na yi gani bakun gotu wana karatu gikin ayan gutu hannun cin bana allawa tawarka wata ala ya yi wato sun to na ga da tuguru ji fuki ya mena to kai bata bayani da zake a dan guru ji tuma a ga yi bi na kafaci ji a ya kira a ta dan tunwa amma ke dan tunwa da mini ya takada na mala'ika zai kafina a ke ta zane jilo tuguru na a dato cin ala da mini suke lofe da cin mutata na yi wata tabbata da mini yan suna na misalin lalata sallan ba a ji na jita juna sai dai ba ne bai bayanin jiji yan ujiyayen taci tona a bicicin da zai yi. da bayan hadisiyan hadisiyan masnadi imam ahmadu ne labe ta ablaibin masudo na iji bayani ke annabi ga ta ablaibin masudo ga bokuna bici bokuna ablaibin masudo ne dana igaji mamaki ma to ibe ji fahimta bai kemna ya tusa bai na wato hadisi wucin a kemna ya gale na wadda mini ma imam na ibn hanbali keminu be mi guci na dana annahu kana yajtani siwakan an abdullah ibn mas'ud annahu kana yajtani siwakan min al-arak aga abdullah ibn mas'ud wa fe wa fi fe da wa asawaki daga cibban da cinye kan wa na dakika sakai Zanen abdullah ibn mas'ud na yazo yo dakika sakai ezin na bichu bichu waragi waragi do bi mana unje na kan so bichu gba ya ce wata halittar riwu tafu lokacin wulo wasu waji waji ci bane ci bane kan nona efefe ji ci wulana egbon yin ya ekinu na dabi yana na kan sha fata yi kalkon mu minu jama'a ci ya sayi makiyu ga awa ne fi wa kuma wala fakara rasulullah alaihi wasallam annabi cibi ta da matadahakun ki dalil ne ya lamatana kalu a ga ya nabi allah min dukkan ta sa kai. ya wuce su ko ina ya lamatana wato tana gibo ne bici biciyan abdullahi masud so bayani ya goro da wani a tubi ma'ana bici wara juyo are fewo jikin gulana ga yanayi ba tsanan وقال أنا بيشيغو والذي نفسي بيده بيشيكوتي بيتون رايمي دبوبونا لو ما أثقل في الميزان من أهد بيشوشي تنيلي أي واراجي واراجي قم لك ما في قول لا أنا nga je pe ki ama bi wudu so fata na na آية قوتي ولقد مكناكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون walakad makannakum su ko ga yi kuti ba za ti ya ye laji tabbata fil da don nikin mu ta makannakum fil ardi su ko ga mu shi kuti ba za ti mu wani laji tabbata da milikin mu ki wula yi tabbata da milikin mu nan eh, bayani jawo da min ya ayan qur'ani jobe sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ke mun gada min ya suratul naziat wal arda ba'da zalika dahaha kinna aga ke dawo no yo buru yo ju kuru ya buru ati ga go yo da e ba shi me zai kuma ba so yo aga buru yo amma duk da no yi buru na bakkanna kun fulani su ba biti zan do ba ke kimbo amma da zai shakana amma da zai je gangana dalilin da waga da bani da su kusa jin waje alna lakum fiya ma'aish su kun ci gan waye ne ga alle jana wala da kin waye mun zai ji bayani ga ke kwa da ma'aish yo a ga jamu yoyen mai shatu ene kwa da yin asbabul ma'isha ene ga alle jana daga ne je gabun kwa ga jira yo na to ene ga alle jana mu ci bula da boyaye boye be ji wala mu man ja da ti bayana gan ma'ishatu na yi mufradiyan <clears throat> ma'aishi nan ma'ishatu na daga aisha balan igan kalitu asali aisha yi aisha a sai yawo na damni ma'ishatu wani yawo yi asali harafi asali ne wuce harafi bibiciya so iga gaga wazani fa'ilatu yo fa'ilatu gayo ne amma fa'ilatu ne yawo wuce zai da ya wuce bibiciya muhakiri beke misali wato igabe gaga sahifatu ke sahifatu takada walin ga alojin mai ga sahifu ke mun ga na gama yi shi to alojin mai ga ma yi shi to yi rike na dabana ga ga ga sahafa ga da mini tu na ya asali na bon asaya wa da mini tu na bibin ciwo amma ba mai yi shi to waga gaga a ya sha ga ya asali a sai ya wani da mini mai shi dona asali yo muji bi ciya mu ga malana me jamu na akero a da be dujibi wa gaga ma a yishu be yawi ai gaga ma a ishu be amza ya ke mina ga sahaifu be amzi rasailu be amzi ajaizu be amzena <clears throat> kito ce kwabe ma aishu bi ma na yana ji ga leje nan mun ji bayani gan yana ji ga alle na dokun <clears throat> a amma yana ji tana nuwa dabo wajen wajalna min alma'i kullu shay'in hayy ajjaba na rayuwa za an yi jinjo babu nuna a ciga annaro e ina a ciga yafi dan do za an yi daga da nan da bukatan kuta nan da bukatan nan da bukatan nan da bukatan yafi iga cinu walai kin pa ta ba mun wuci tu ta nan man ya jiniya da ya ci bayani ga gagu ga fida guo ka sakuta ga patan wono ka sakuta ga ikinti abu ga fida guo ka sakuta ga ikinti kuta bana ki patan ni wono e bo yiri mai mace na su kula yi su kuka lanu wanda da kin ba yi e bo ne duniya ya le jo mai na lada bo yi mai fe lada bo yi ta tan mu je sai ga ji wala amma fa yeya bili ya ne ja amma kalilan ma tashkuru dai gimini bu gai daji a suku gwa ko za wangi za ja kamar na nakan gi na suku ga wa kalinu ni ibadi a shaku za ke gimini ujun jo daji wani masiji bayani ke kwa gani bai ji dan na yau adaman na ji da zabe bayani ga yana kwa ji dan na nga ya ji dan yi mari aya je bi min qur'ani ne je ugwa ga e la mana ya e ji da mana imani aga gaga wana manakagi wani ne kufuru na manakagi aga gaga wana manakagi edin fi wani wuce kafiri kufuru manakagi sai gogo ejinda imani adam mana zida zaga bayani ta ce wani gani na sokoi ba gani bi wato zdegi mini bo e daji wani to zdegi mini bo a gaji e imani adam mana ji da zaga bayani gagan

alama moyo nuwa laya alama moyo ya rashe jida ibo na ba na eh zabuki mini ibo idaji asoko efe na wani yulo nina zabuki mini ibo idaji asoko eh nye yana na soko layu layi ila ga bukata jika kayi na da <coughs> kuka kalilan ma tashkuru zade gini ne ibo idaji ga yi da coga wa yin tawudu ni mata layu ila tunsuwa ni mana junja yi kai kayan na gani ni ma wuce jira yi le wani yi ga ga ya fe fi ba ni ma wuce jira tunsuwa yi dan kan giwa eh, yi ba zuwa yi da fe baba bi fa a fe shi fe bayan fe tunani su ko ji kaza ni wuce kaza ni wuce kaza ni wuce da minu yi ba wada da fafa wa yi ba zuwa na ji ma na da wani lokaci da bana su ko a wo maƙe wuce wani ejima yadda ya sokwa tuba ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن Mina sadi din. Wala kada kala kunakun sakogon jukuti, ba zati yawu yi lalle kala kunakun, yi ka janar na kun, kanga ka yi cin, k'a yi ji kira. a kunna lu'in mala'ika, kaci ga bi'in mala'ika, ga us juru, la'a da ma annabi Adam, ɓe su ta da sujada ya nabi adam illa iblis sai iblis bujin gaji sujada ne lam yakun min as-sajidin fa da mun zane yi sujada na ba man ji bayani ayan na bayani titice da gutu da gutota walakad khalaqnakum thumma sawwarnakum kin wai kwabe daga guban ne jumla gubu ya mi gade ji walakad khalaqnakum thumma sawwarnakum kizo ko kwabe daga guban ne waka gaga na ku yi da fili da fayili da mafulu bi shawar na ku yi da fili da fayili da mafulu bi a satin lami guci guba mai kebe yau bayani na ji ne tun yau guttati da babu labin abbasu bogi mini fassara ni mini gutawancin waya gaga na ku su ku ga nga halitta ya yi tiya daga zuman da kai ali da adam ba sun masawar na ku su ko to ta kira ya ji fi ba ko ni mai na yi jo da mini ma yi fam so khalaqnakum juma'ani da juma'ani da adam banu ga an ku ta da zuciya da mini zobayin sura suratul araf no eh banu ya labari ya wa idha khadha rabbuka min bani adam min dhurihim dhurriyatan wa ashhadahum ala an anfusihim bai cina su kuja ta tani da adam zuwa nan zuriya yana da adamu ba na bin je bena su kuti ke ji a titiya daga zuma da adamu tun daga fuga kimla su jebi bimina zando na bin ji ta yi musulmi na ta boko zando a ga ta yi kafiri na ta juku so a ta ya fuga wuce na yi allah yi tiya bata a ci gabe ga alastu bi rabbikum na ibn abbas mun ga su kai jilifi bi wala kada khalaqnakum ya ali ta yi ji fuga zumanan be ga ga yukudo jin yina bata ita bi fin ka pace do zana ga je o manu ga lawo yo mu cike ga lai ji zuma ga yi sun basowar na kun lai jin jebe be cinu ji kira da ba kwai nan ji wani Fasara ne da wani mu ci fassara ba ci mu ga halakuna ku su ga wani ta yi da mini shi kukuren babayi jo sun basowar na ku ci ga kira waye da mahaifan nan ji bayani ta ce bai daga bubo na ngai ku wa zuriya wa igiya ni da adama jiji ngai gina mu choma ba kona thumma ku ye zuriya ne jike zuma go patana mu ci ji jikire ya mitwa be ce gi faru na jumana bi mana zuman wuco ta be de yo thumma ku be jikira ya ade bayani jita da bashe mujahidun ade ibnu yan shehu zijaja da kuma ibn kutaiba ji amma mine ga nai ga tsaci mana kwata kusa waga mu uyewo amma mine ga nai ga tsaci mini bayani mu ci nan mu yi bayani na mun ci da zabin a ga yana soce babin walakad khalaqnakum thumma sawwarnakum lalle su ko ga wa halitta yaji thumma sawwarnakum makira yaji sun makunna ni malaika tu shi ga malaika ji uzudu li adam eji shi jihar ni da adam a ga ganin wa kan kan tu siya ku e ga ni da adam ya ga so ya bago na kunna da bi na kunna dana hasfu da bai mudafu takdiru wa laqad khalaqna na a sawarna sun thumma kunna lil malaikati isjudu li adam ke lalle su ko gajin halittar da koya ni da ya adamu sun masowar naku ici ke biya kirayen da koya ji ya halittu ji ya kiru ji to kilawa sun ma bayan alhalin mamman jajaji bayan daga sun mai hugwayen tartibu a eh, tartibu ma tarahi to a gaya sun ma na ma'ana yawa wujo da bakwa kuma yanzu ma'ani wa lakar halakku naku wasowar naku eh iga jani ta yayi ce zikiro sun bakun lalal mala'ikaci iji gaba mala'ikaci usjudu la adam yayi sujada da kai annabi adam fasajadu adai sujada kpata illa iblis sai sujada sai iblis buji ngana sujada yan lam yakun min as-sajidin ufa da min ta ci zane iji sujada na ba eh man zigan agan mala'ikaci da sujada kpata sai iblis buji wuce ba nuna ga iblisu mini malaika zibuda eh mu ba ga iblisu mini malaika zibuda so abe ke kan ugwa na kila na gaji sujada na mutuci da sujada man ji bayani ga ga yana ya ji faruwa ba nan ga ga ide na larba je ga alistisnawu almunqata ga <coughs> da babun wato ke misali e ba ga misu yi bo za wa ngi jo ezu gaga a ba ta eh bata musulmiji, musulmi ji eh sai jun eh jun da mini musulmi jo da ba gila ce ga alistisna mu katewo a tuke wa gana wa zane wa gugun sai jin buji galo a yan amma waye ga gaza zane wa kada nun da mini zane ja lashi zo no wai ga alistisna wal muttasila so istisna wa abun mu katewo e ba ji ni to yi daye ga gudu jinna <coughs> wani ji bata misali wa ga makaranta ji bata a yi daba eh makanta makaranta ba ta a yi daba sergeant na na ya jan bulala da masalajin makaranta wani ki makanta wayo cikin makaranta Allahu alam so na gai ga sis na wal munkatibu malaika ta ci malaika zun nga bo iblisu don nga mala foro na jana wa tonso eh ne ugwa iblisu da mini malaika su ku ga idan min suratul kafu ba na mai gagan afatattakhizuna wa dhurriyyatahu awliya min duni ko wa hum lakum adu <clears throat> bisa lidh zalimin badala eh eh kam eh, ke iblis bi be malaika jiyo kama fari iblisu ezuyo ne magina inda zuriya kala su ku ga afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya malaika shi magiya eh iblis ya zuwa ne giya na jinnu je giya iblis eh, malaika je giya mine ne gyari na malaika je zaja ne litoci ba na la yasulullah ma amara wa yafalu ma yumaru amma jinnu ji dagwa wa iblisu ilitoci e ba wa mini ne babu ga inna ila iblisa aga da su je da wani gan Allah mine na gyari nan gaya asali halittar ajin halittar mala'ika jibe kiyon aske ajin halittar yin iblisu gani be ezuri eh, wuce gani be enai gani wata tabbata da mini hadisiyan hadisiyan sayo muslim bu hadis na sai da tuna aisha gobe yi nan garin su alisalam ga kulikatul mala'ika min nur a ajin halittar mala'ika jibe aske wa kulika iblisu min marij min nar amma jali ta iblisu gani be ene ene baba ene ne funa, a eh? wa kulika adam min ma wusifa lakum amma jali tan da kwa ne da adam be na ji ayi nan ga yegu ebogo malaika zipata da sujada illa iblisu sai iblisu gugi lam yakun min sajidin fi da min ta ci zani ji sujada na ba adi zan mu cini jaja lamina da gigi jin da ciwona iga hankali tuba wannan mala'ikar zi alitta su kwaye a annabi adam alitta su kuma tsoyo Babu na alitta ya ji su da ya alitta amma bai umarni ziyan bai umarni zane jin halitta ne so e za ji dama ji amfani bai wuja da jin ne ganga halitta ji su ji da halitta wa ganga mala'ika ji su ji da halitta adama halitta halitta gama a yau soko e halitta soko ga yau amma su ji da na mala'ika ji halitta adama bai umarni soko wo ya gaga ga waji sujada ya nita ne yi ciwo bani umarni ziwa ya laji sujada wancu ba mu so ko jiwo foro eh ba ba ni mu mu jiwo foro so ya e baba wuji wujja ya e zo ga ga alita ga ja ji sujada alita ba go go yi da dama ji sujada ya biji kuma na alita alita ga yi so yi bede jiyo wuci ji wujja en dondo adene ya e foro na ne za lututugo na sai lu so ko ga ji foro bin yana asali foro kwata mutuwa daga murni kala Allah wa kala rasulun <clears throat> kyau wa ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairun minhu ma mana'aka su kuji eh coci ce bi iblisu ga ma mana haka kikan wayo allah tasjuda iz amartu wacin ji da lokacin jin foro goji sujada da mala'ikan annabi adama na yau kikan wayo na ne uba da wani gaga enai foro ya sokona eti sujada na soci gaba mala'ika jiga elo sujada na bana ga sun makulla lil malaikati yi gabe malaikaji ga usjudu ina sujada asa fahimta na dabe iblisu ga gaga wato to mu da mini zane ja gun mu da sujada to mu da mini malaikaji bana fahimta mu ta ce ya buka da ma e muna aka Allah tasjuda in za a ji wuja ga an ga ga gaga sun makulla lil malaikati malaikaji su ga ga gaga ga iblisu ya eh mutu mutu ibilisi ya ga amma yana bai bufa ne uwa ga mutum fita ibilisu ga mala ibilisi ji ulo su na nugu ga ma mana aka allah ta sujuda ko ni fenna mika ba nu ya foro ga usjudu na mutu ibilisi ya amma na ibilisi bella su jada nu ga kila wacin lo ayo asanu ji foro na pa ibilisu eh ibilisu so mo ji fahimta E, e, ta sai e gabe zai kan da camatu sun nuya na na ga kimni da hadisi na tare da alisala mai gaga yuji mini ci jama'a wuji gudan lissafi wa gula bai mini jama'a yuji mini jama'a coci wuji wato waga da ci jama'a bu eh kabo waga kere gani da yi hukunci gada bi ci gagan amu yoye beni to wato a da hukunci wucin ibu ta cana wadda ba ku bon misali ta tangi na kila ya galabin waye wani a gaga misali wajigi nigeria ya ga wada nigeria ko misali eh? a ci ji foro gan zan don dura tiyamu wata kafa ta dama wa atiya irin kim na jaji kofi ko a ga daga yafi kuki masha Allah zanu ga tiya mu waga an ga Najeriya ci je ga gaban majigi Najeriya daga na da wadda ta ci Najeriya ci ba na ma mu da Najeriya ci na wata wato an waga ta ci wa wa zai ya ci ta ci wai sai ne faruwa na da wannan ta ci malaika su kuma umurniya da yi kaso ko kpagbin murnuci mutanwa nguwa kan ga sun mutu rashe ya tu sun nuwa yi kpagbin tacin murnuci guda mu murnuci ha shafi mutu ya ti fata kan wayo ko ce biyu ga mamana haka ki kan wayo allah ta zuda idan amartu ko ce luwa ji su zuda lokaci ne jin foro na yi mun ji bayani daga la na allah ta zuda wani zayi biyu amma riga rufi zai da ya juni fi gaga mai lakabo ya yi gan irin ji doku fi kurani ba na ci soci ga yi la uku simu bi adal balad la simu bi yau mil kiyama eh? igba yi rugo ga facin ha wa mini suratul an'amu wa ma yushirukum anna idza ja'at la minu min idu da min ya biya yau. wa haramun ala qaryatin alaknaha annahum la yarji'un ma'ana nan la yarjuna ya am nan Kim na ma'ana ya wa ma yushiruku ma'ana idza ja'at la yu'minuna ma'anu idza ja'at yu'minun la nan zikata zaidu ana mai ugwa ga zaidu yona etanojin na sokocin wa, ile min suratu sadu ana matsoci ga dabago nan ku kala ya iblisu ma mana aka an tasjuda ulala ga babwa ma mana aka an tasjuda ki lawa titi sujada anya nana maga yene ya ji fahimta da siya ko kem na ga ya uji ki lawa titi sujada ya ake ata da wuce tana eh ma mana aka anta ki ki kawai sujada ya jo uji ki lawa ta sujada ja kala ana khairu minu babu ga iblisu ga ngan gaudarajo gaudarajo ma na ga na yi ina kami su da daji nan mi gani da yare madarajin wanda halatta ne min nar wato su ku jalita mi ne na waji jalita mi wa halatta wani tilo ma jalita halitta ni da yare mu ne wajin so ya bugu mugu daraja adaman na jike ga dojin na jiye da min ya tafsira abu nan a kai ga ya da wato jibin tunani na dabe su yi na kelele ena enan eguma ni da adama yau wuce wuba da wani gagan iblis ga ni da adama daraja ba ebo ne gugu na daraja e ba ma wuce yau tunani na madada na ga ekukuta nga gwa ga na daraja ba fari e gwi be nuwe numa ga asali ya halittar wen yeyeyi wen layi na dabu a na da dabu alali na ma wen layi la cibu wen jin alaka ji wen layi la da dabu a kan gagan ci ma mini amfani ye egun ẹyin wuyi àtúbí ma na wọn wọn láì ké bá wọn láì wọn dòjì ẹnà mọ ẹgbẹ ẹgbẹ bèbè yìí a ciga ya guma mudenuwa mini afa mini ena madabi ya gwi na maka ya gagun wuje wudu eh wunde shishi tuwi wogu titi banu achubo we kudwa ene chibo wa kude aja nga atu so ale gaga <coughs> aga kiyasi didi nga iblis jin nga mawacin gwamnati da ji bayani a ga kiyasi daidaito wani kiyasi daba wangi amma kiyasi daidaito da na tumi nga iblisu iri kiyasi na wale da ci yi jina a ga wani waga wa lokuri halitta wagwa girman kayore wame lokuri abi wame gwa abayawa hanja wame abi kani kiyasi nga wani jin ń lága gan kẹ́mínà ǹgọ́ òyìnbó ojú àwọn yóò ṣiṣẹ́ òyàwó láti gáwọ̀ ya ṣiṣẹ́ abíọ́ tó yẹ gbogbo kùrà kó ya bí dán wọn kílọ̀ tí a kó ya lẹ́tà omi kó ya bí wà wato na da na ga kala lawo kala na banza eh dọ́rọ̀bù na kàlà àmúkàlà kú fọ́dọ̀lú fàláìsà tí wọ́n na sàbílá kwatancin je jiyawo da kwatancin shiga ma'ajiyan a cikin kwan kata so ko gaga kuma so kulan ga karar da kurano ga efe kukura butu efe kukura bishe kukura shi kenan ga kputu sokwaga nga iyi kwukwuru iyi akwukwuru anyị ga ya suzeda ji akwutu ya feji suzeda akwutu ụgbọ na ibi ogo omurni sokwoyo e amma ba na da hunci ga gutu kpata na sokwa maga ga yi ama na ya kwaya ma bọ́nà oúnjẹ zánà ti èṣù tó ngala ice ga gaya ko buraya inji girman kai ya emilatu umurne su ko emilatu foro su ko emilatu foro annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyogo qala fahbit minha fama yaqulu laka anta tataqabbara fiha fiha anta tataqabbara fiha fakhruj in innaka minas sabirin qala fabit min ya bawo soko ga to bit min ya e panji ato anabi adama panji kashi cinji ya ga dona gane ga zene ga wannan cinji mina da ga na go subhanallah e iblisu ko so ce ga da iblisu ga bit min ya cinji da ga na go fama yakunu laka an takabbara fiya in fiya wai na waga wa littuwe da mina alijanna wana ina alijanna je yi girman kai jiciya mun zai juja bayan ne ga ganwa ya hugwa da wani gan sama bu alijanna ta kalon ga fabiti ya cin shi daga bakubu da shi shi fakhruj atin yake alijanna ruba innaka min sagire lalle wai da mini zane za gbana wadda ciwon ko ba bana da ne ya zadar daraja na latin ta so wai ya zadar daraja eh wọ́n kẹ́rẹ̀ lámìtú sọ́kọ́ lámìtú tuntun tún àgọ́ wòyíza wọ́dẹ dẹ́rẹ́jà sọ́kọ́ àgbà dẹ́rẹ́jà láàrin tó báyìí tó tún tún aláàtù kìí àmọ́ ń ti zane shi ta nabi sallallahu alaihi wasallam a fe baye ele gaga ashi ko bwa talaka jayo wa to sutura na ga da na kana je jidali na gadde da ta tu da shi ba mun da gadde ba eh talauci rin dondo muje bana je da ga ni mu da ci aje musulmi jina an ja ga fe be ju gwamnati ne ju wacce ko jija kila ci kun musulunci fakhruj min ya innaka min as-sagir atiya wa fe da min zane ja ba na zai e ba gishi kyo ba ala an qarni ila yawm babu iblis ce gunga an zurni su kufa ta ni yin na gwa milan ba man da gwa milan alijannan ya ga alijannan ya milan ba amma da fata milan ba su ne da fi na wado ko taje na ki ya kiyamu mana fata mi da fi gami su a deji kyugon قال إنك من المنظرين so ko naka minal munzari nge yana wa wajino ato eh, na wa jina ga wewo to innaka minal munzirin bi fatawa ni da lokacin da lokacin shi no ga jino jobe aha قال في قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني إبو دليل ببنا ومبنا laka wadanna lahum siratakal mustaqim wa bin ge bozu e bo ani da adama be zuluji to ni ma da fedu ka tatie ko boro ogun ni alugo ajuda ثم لآتينهم من بين أيديهم wa an وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين كم نما فد تيكوا وبونا متيغا كجزنا لغا زوريا ني بادما ادي كنا دانا لا اتي انه ما بيا من بين ايدي يبروا ابو ومن خلفي ما بيا زمابو وانا ايماني ما بيا والواجو وان شمالين تو غاتاجو نيغا كيزن كون دوندو ولا تجد اكثرهم شاكرين وادي غوا كوا داجيا ويا اجي داكي تجنو فينو ejida imani waje gwakwaje musulmiya gwakwaje aje imani na magabe gwa aje imani no ike musu ko gwa wa ma aktharu an law harasta bil mu'minin wa ma yu'minu aktharu billahi illa wa mushriku gwa imani jama wa wa ndo su ha waje gwakwa daji ya waya ma bede mina hadisi na masnad imam ahmad labiyina ga hadisin safratu bin abi fakia gon wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana inna shaytana qada kada ibn adam bi turki shaytan ya fi da yage annabi adam ya kone jima da batana fa qada lahu bi tariq al islam wa fi da ya kuma musulunci ga be kuma ji musulunci ga ga dinin man ji ruba adinin ogeje adinin ran ji ruba eh adinin larwa ji ga da ji bayanin wa eh? kala ataslamu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa gaje musulmi wa dini wa lugwa adin da ko ji lugwa eh kala fa sa wa aslamu ga be ke wa gale iblis bana wa chaji imani wa chaji musulmina kala fa kada law kada law bi tariqil hijra wa lugwa to sun ma ke da afedu yo ku hijra kana wa ga atuhajiru wa tada ardaka wa samaka a kyuta ta waga zira ba kin na wada na ta sama na wada woro da ke da woro je eh ya ba na wada ma muhajir wa bana wacce haji jira na ma dogwa to son sun maka da lahu bi tariqil jihad ke da afiya da ya kai jihad wa jihadun nafs wal mal ga jihad ya rai gan be dukiya wa kala wa ga tukatil kita kila wacce wata da ku ne kusa kuma fatuktalu aga wa kun. eh fatun kawul maratu imiyo wa gujiya ware wa sam da mali dukiya wajen bata gu gare kala annabi ga fa asa wa ga liuba to so wace da wace da do to so wa ya waya ma na ban do de ga madana da don da shi ta wa mu cugun lawo giza wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa man fa'ala dhalika minhum fa mata zanaga zanaga jaci abi cikeki ma musulunci uji ma mai jira jike na goyina eh mu bi cikeki be jihadi mushi tuba gagen shatanya mu daga jajemi kana haqqan ala allah ya dakhla wal janna su ko gun laji dole ya ci taci ko za mu ci laga da mina aljanna wani wa in kutila abu madamina ya kun dawoma kana haqqan ala allah su ko gun laji dole a ci taci wani a yi dakhla wal janna mun goza ga da aljanna wa in garika mun ga da gino gyo da ko kun jihadi bo kana hakkan Allah an yudkhilahu aljanna su kun wula ji dole ya tita su gula ga aljanna kaya awwaka satu dabba kawai dabba yi ko jaja hajelo kana Allah ya Allah yudkhilahu aljanna hadisin hadisi wani tazuna da mini masnadi imam ahmad so shaitan gan ya yayi ya da kundin me ga madana sun ga cewa ga gizan wa ga be ga wa lutuguru mafi kamazan في لا يمشي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم eh waga be wa lu ti de mu fe fo shara la wu ja de na ade na mana ile adi pa a ci gala mari shaitan yo قال اخرج منها مسؤوما مدحورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين wato bane shaitan ya fe wance guye kundin dona idi hadisi wance kundin shi a nabi sallallahu alaihi wasallam mula zikiri yayi zikiru wani goyi musulmi don da dai ga jijin ne ti yasa da sallallahu alaihi wasallam wani annabi ajin fiye ga ya baga tin lajin don da wani luji a ci galo lozu ga da na annabi ke la zikirin naji annabi ajin ga Allahumma inni as'aluka da afiya fi dunya wal akhirah su kuma bawa duwa ya mi lafiya ya jo tuku Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa duniyaya su kuma bawran gomi gan bi lafiya addini mi bo to ijele mi bo wa ali wa mali ta yali mi jo to dukiya mi bo mi waran gomi o gani be lafi Allah masura aurati so ko ya vumi haye tu wa amin rawati ana je limi da na so ko ji ci biya wuci jami ya na min ci ke wuci dugwa Allahumma hafizni min bayni yadayya ko tsami ya goro wa min khalfi tsami zuma wa yamini tsami walo

wa uzu bika su ko mai wa ya tabe wani da azo mutuka ebo zanke wa bobo cinwa wa bo an utala min tati gangu alaka da mi ta ko mu ole kompan aljatu sitti gaidu kafa guta gutsan gaidu ide gwalo gwafi ya gorozu mu ci guni ide fitita ko gutsan na pata wuku bare wa duwa ba ni da wani eh ifadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauki wuce da wani gutsu wa a'udhu bi azamatika ana ubtala min tati wa le shaitan gagana da na guni ga mu ya ye da gu alitajo gwalo gwa fiye goro zuma wa waje wajina waka da na guni wuce ba mu bato fitito ta ku eh adaman ne zai ji bayani gaga shaitan biyar da na loji na gunu wulo wulo ba. mula ba bai ayi takowa mu cinye su ko bi ma nan dagun yi takowa mu ma dagun fitowa bi ma nan kan mun canzu yi wa tsakani ba bai samewa mun da tsakani bai sokoiwa soko da samu so ba nan gawa dagun yi tukwata nan wa dagun ba na layi ke ba bai sokoi bi ma na sama mu ci mu jaka gwan ita fata gama yau kyugon kala kharuj kala khuruj min ya maz'uman madhuna لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين so yi tufa ta ga aduwa na igbaban da nan ne buji tabbata yi ji kokari fi gbon lajin dondo to lozin dondo su kwan fikiyu yayi ke egu shaitan lugwa qala khruj min ya mad'uma madawura zumani shaitan ja alko ne be su kwezo na su kwati gato mu wena ga wajina ni ukhruj oh, min ya tiya ke mi ali zanna lugwa ya madhuma waje za zargi madahura waje za na ni ya kira ma lugwa ni ya jira ma ya ubiya eh ngala ci aja fe ba duwa ga auzu billahi minash shaitani rajim rajimu iza na nyea kiye kuso kuduga na maana madunguro gayo mm la la, la man tabaka minhu wato zendo magazo ya zami tuwe iblisu min ya nabi adamu ona la amla na jahannama minkum ajmain eh miga jahannama shabe benu alkawli da na sokojina su kuma yajin alkawli wannan so na mbewa gala mutu iblisu na mso kewani da wani gaba na iblisu ke yi na ba hawa mtu do eh mini ya suratu ibrahim to ci ga yana da faru ga ji fi kiyama na ga wakala shaitan ku kudi al'amuru inna allah wa'adakum wa'ada al-haqqi <clears throat> wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana لي عليكم min sultani. illa an fasta fastajabtum li fala lumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kabartu bima ashraktumuni min qabli inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim eh to ce ga yadda zonga da fakki ya mai iblis a biji hutuba bai ci na wada ji gizuwa ni am ta ku da fi na wani ta ja utuba a ga to inna allaha wa'adakum yayi zuriyamu ne je lamitu na ya yi gimi na ji mafi ga biyayi inna Allah wa da ku su ko jin alkawali wa da haƙƙi alkawali gaskiya mu jiye mu ga ga ndo ga la mi tun wono da mu ta da na to mu ke ba wa tuku mu mu jiye alkawali amma alkawali fa akhlaftukum wa alkawali mu lo yan lo tutubwa wọ́n ti fi ègè ègè ègà àgbàwìn ègà àtọ́kùrì ègà àgbàwìn kẹsàn ẹni dèdè ègà àti ẹni tí wọ́n láta ẹ pátá náà ohun tó tútù bọ̀ náà ń ṣàlẹ̀ ní ìjìyà wọ́n máa ká nílé àlékún ní sultan mi dẹ̀ kágbó tí ààrẹ lókètí ní ní mi jẹ ó mi dai ye fasta jabtum liya mayami agogo falata dumu ni zan gaji mi zargi nan nan wadu ma mu sako yaji titace zargi bana ma nabi musrihkum mi je tilewa kai la mi ya na ma tu bi musrihi mi e to ji mi tilewa eh agogo inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inanna naji kafirci be min la tumiya jami faso ko ba bacina akwai fejin foro mi fejin foro ya gani mi ga gani to mi ya ji kafirci daga wuce gwa mi dami tuya ya gwa na shaitan abin wa shan abu na daunu ga ji fuki ya mana daunu jugo ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من فقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم اسكن أنت تو hukunci yawan iblisu ga wani ani a gudun lujun alijanna wa ni bi adamu ma uskuna anta fidu da alijanna wa zaujuka aljannata to yi miwe da guba baya fidu da mina alijanna asali zauju e pa asali aja ga zauju e ba zaujatu yini to amma larabci aja ce ka juti e aja ce ka debu ya aja ja amfani da zauju ne la ba ne e ke lu yayi mi ji amma ke mun yaji a ce ga zauju bi ma'ana yini na e ga ga zaujatu bi ma'ana bayari wa juta ja bi ma'ana zauju la ma'ana bawo kuma la ma'ana wo. amma zaujatu ma'ana yini ko wula wula bawa <clears throat> to wato to yi miwe ifidu da aljanna fa kula min haisu shi tuma ba na ga bayane giyen gici da mini aljanna eh amma hukunci ni da na foro ni da na wala takarba bi shajara e ga jojo choba ci bannan so kwa ci bannu ci wa kan ga ban bi ci ga wuci ci bannu ci ga giyen su suma e bana ya ga jaci fata kuna mina zalimi ya ga fe da mini zani zamina tibi na kuna a ga yabo tsananiya in wani su kwaiwa ga wana ɗaya da ci gwamnati na gara musu ga wala ta karaba ya ga tsobo mu kun ga wala ta kula wala ta karaba ya ga tsoba ci gbanna ma iri da wasu lubu nula etiye zina ga wala ta karaba zina nula wasu lubu wuce etiye ge wala ta karabu malala eti ni illa bila ce a sanu to yi wuce gula abu wala ta karaba zai shi zara ya ga tsoba ci gbanna ma ci gwa kici wuyo adam mun da bayani da yin ne ba matul qur'ani ila sunnati ma nuci be ka kaina amma ya gana ko kaga ta ci manji wani je almufassirun almuhakkikun ile ga ga so ko da tuci bayayya daga nan mun tuci bayayya da ke ci tuci ba wuciya don magai bayani na mu yawa na ci baki ciwo Allah wa alam so ko ga annabi maji bayana wuce ba don ga yake ci ga wuci ba wuci mun da muhimmanci ya yanga mala so ko ga aha وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما من سوآتهما وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس لهما الشيطان شيطان تيا وسواس يجدا بمعنى شيطان يجي جافينا كباتشاو في لا إدروا inji manufan da ci da bashe tan yare liyu bidiya lawa ma ma wuri anu ma min sawati ma eboye na asụ atụ eh min sawati ma he ya vuana li budi ada onwe ebu de bulu tulu ya de nwa wa karara na ga man je ji bayani gaga aslan lokacin nan da koya ne da adam na awa wi fi aljanna wana ya vụ ji su soci inji ga sa ga lastura da naka ah ya vuji finimbo sai lokacin bukati kan ga matiyo amma shetan kiwo ga gaga su ya yi ci banne giba ni ya hunci ga kede sun gala shetan ci yawa suwa su yi jini e ba da ba laf su sun yi ci ba wancan fiya giyo wa kala ma ga yawon gama na ya kuma rabu kuma an abi shajara dalilin na dabe shetan na yi kayi na alawa na yi kayan e bu da budiya wuta gama na ya kuma rabu kuma in ji yanzu ci la so ciye caye nan ga ya gagi su sun yi ci banna na ni dalilin da ci dafa ila an tafi na malakai ne so kowa ga ya yi jama'aika eh mini ruwa kira da cin ga ila an tafi na malakai ne so kowa ga ya fi mulki jiji guba an wa ya lafiya au ta kuna min alkhalidin ko kuma so kowa ga ya laifi da min zane za dabo gbegbe na atwana a wani lawa da wani gaga gigiyar cigban nan wọn lawa a tsara bada gigiyar cigban nan wa lawa a gaje ciwo gaje mulki cici to annabi adam annabi sokuyo annabi juma da tuciji masu mayo ele sokuba akida da suna wal jama'a da wani masu mujayo zane ya da cuta ele eh, su ko ba na ki ma na yi su matunu cuta na ki ma wo ene pa be cuta ne no ji gaga kwata kwata e ci bi cha ya amma e ji le fi e di ganga nana mi ke wo gaga so e wa amma mi ga yin ji inda ga na ba ji ba eh mugala misali akita anabi nuhu yayi إذاب مغاضبا wa إذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بنا كتاب نمن سورة الصافات وانا أي نبي يونس أي نبي يونس بنا كتاب نمن سورة الصافات وانا الله wi واتو wa bici jama'an yi zumago jama'a ci be wa ci febe wa gan alaji alaji alaji zai mani febe wa febe wuza a wa bayani addini annabi annabi Yunus amaji mun kanga akikin wani faltaka maula hutu wa ci du mu gangaya sa ni ya jani egogo ama ego agbanya ebogo eh? ngala uchake kufe duda lo uke gaga su magwe a be wanwa, amma da je shi ba nu ga gaga uja kuri biyan shi ba eh uja kuri biyan shi ba ina ile fi na da adi aya na bibin ni suratu yunus bana banu ga gai illa kawma yunus lamma amanu kashafna anhum azab alkhizy ko annabi annabi ne jile fi patana wakati ule ujile fi digangaja don wuto ke gayen na gya magayin jan ebe annabi adamu kila wuci jile fi o agaga gaga gici ban namo umagiyo muje bayani na shaitan jin yi gaga eh wa kala ma na kuma rabbukuma da shajarati illa an takuna ila au takuna min al muje na lu gici ban na donari ibn kayyim ibn kayyim muje bayani dan gurkul ga na da mini ga satul lafani e ga mayo kila na bi adama ci gici gon dalilu na iblis yana ga yabo eh ci ba wacce alaga aje tu amma da bibin na a na dalili na iblis ji fahimta ga ngala ya zawangi wagu malu ga le so ko bana ga ga la ya amu ji dalili na la ci ga iblis ki oga ga ba ko bai zawangi jo ezaji yo na na. yabo mulikina yitobo o ile so ko bi da bandon do iwoto yewo yabo o. ebo ile je iga chuma ade na iji wana waga ga zanu su gumu du waye gwani ebo ba tana da du ina unga da ude bulusa ma bi shikenan a da yawo to uci ga iblisi ke huye ala da iza wangijo uci ga mu da tun cha uja uci yawo amma uji uja uci ngala annabi adam ci gida ci gi su sunna ki dalilo bayani da nan <coughs> ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما وكاسمهما إني لكما لمن الناصحين وكاسمهما ibilisi akuti ya ngbebe sokwe mo bi alawi mo o ti fanyita ko inni lele niya lakuma yayi zagu baba na ga da mutawawa laminan nasu yi na mi da mini zane je je gambani zaguru pata na ope na kuti jibe so ko ga la bela ajina go wada na wai za su kone misali bani ga su ko da abu ko ashi eh wake kunan no wai cewo idanade mu ne kunan na ga izajeje na jigan bia sokwe ma daga min no mo jika niyo kabu ga murgutun wa ya don wo ji kwani da wono e ba kibo daga na wayi za soko wa ma ke soko yana na wa ji soko to do e ba go we ke min wayi na ga dan do ga na ci bu yi mo ga yi ji za wangi jirgi za wangi ta su su soko ji akuti ji be soko zozo eti gamano ma ye jan kemina wai na gawa fele ya gaza ni kene jiyo e bogo da no ga kuti ja wani wa oh, ah a ci ga yawan yani yani a, a yani ne ani to ena kila daga min nubo ga murugu tsana a ci ga da su ko wallahi daga min nubo murugu jikaniyo ba no ga bili tupa tana wa ga ga akwai mi murugu to aba ko murugu to ta mu daga burbo ga to alugba mi kemna kun yawo daga min nubo na kanga mo wọ́n wùtù kwa wù náà to ẹkùn na jí à ní bí adama na dánwọ́nà wọn na ìzá sọ̀kọ́ náà níbi sọ̀kọ́ ọmọ kẹta ìzá a yìí náà àti bẹ́ kú tíjì àwọn bẹ ga yìí wàláyì àga tó zumanu ga wancin zoganci na <laughs> ibnu kayimu su ku guba alkhairi eh, su ku muji bayani dan gurko ya yayan nan muga bai cina wa kuti jina mu cike ga inni mu da ga harfu tawkidi inna da wani waga ya kabo mu cike ga lakuma mu da bebe jaro majruru la jamo jaro majrurun na ukuncu ngai e ba saligan wa ka sama ma ni laminan nasu hina lakuma ina ya sani na dawani wuce lakuma wuce lashi zo e ba barare bi zo taqdimul ma'mul ala al-amil idhana liktisasi wa haki wuye zo na wa gula zuma? wace na wuye zuma gwana wula shi zo wai laji ma'ana iktisas wai laji nauyin ya kagbola ya kagbon so kutinu jina wagan boka inna nu bebe yana ega kagoyo la kuma nu bebe ba go waja ro mu jinu lashido alali mu gwo gozu mu gwana ega kago buke biyo mu ci galla minna da bi kan nu ga shi kutina unde bukata yana waji ga jawabu da kasan na ma kuti ji ba jawabu da kasan da lamina nasu yana gayi jawabu ya kasan mu shabayin jawabin kasan wuce ciki Allah mu dubta da iladun dubana ita da yawa la da man wala ma na taki takidi bai muke da haka babwa wa ke be gani bi wannan galla mina nasu yina a mu gaga lannan su ko la an su wa galla mina nasu yina mu la bai ti wazin ismu fa'ilu nasu ismu fa'ilu mawdima nasu butu bil luzumi eh na ma wuce wugwa ga gaunji tajaddudiya a ni yaji tabbata za na siya miyo shakka ga da bungaji shakka ma e za na siya miyo ta ci na siya ji ci bom ke da ibnu kayyim ga kima na ganna wai lawi wai lawa ni da adama gan e ganin gayo da nu jin bange ga de gana gun ya waya zakamayo ta chabu mi madan ebo tita tí ó gbó ebo ẹgbọ́ àǹfàní ògbó mọ́ iye gẹ́gẹ̀ náà ti bọ́ mi bọ́ àwọn ìbọ́ ìbọ́ à ẹ́ gọ́lé kábóláyà gbé etí gan etí kábóláyọ̀ ìgbàlùgbà ní wíkì ìdí o ká sàmọ́ wọn máa kú tíjì dáwọn náà gáyìí tí apá tó kábò ló tún ga dọ́gbọ́ mọ́ nínú tó àkúnlẹ̀ nínú so ẹni yàgbẹ̀gbọ́n bẹ̀ tùnà ní ànídẹ̀ ádámọ̀ náà zànà kú tíjì bẹ́ sọ pé ga ci tuba na mingiyu a sai watakila tsoro na sokoji jimina na sokon na mega mega gima watakila abin fahimta wa mun ji tuba na mega mega gima eh? takidi da wani ya kutiji da ya yi nan eh, da ya jaro mutum lashin jana da ya lamunan lamunan tudai na lo jawab da kasamna da ya ism fa'il e guki da wani ya gutsun abi pebeji e na ta na bi adama na da wani e a na bi adama masu mu Fini susu ya ci e, ba nan gina wulawa tiya ismata ga duniya eh muga ile annabaji ba da tuciyarsa kwaji ba ina ke kpata na laifi ti sọ pé yìí yìí èjì dìgàngá yìí tó kẹgbẹ́ iná yà yàyẹ pé yàyẹ jí gawazan do kamina al'umma bi ma gawazan dondo kama ba na zamu ti gago kpata na ba na oge ilu beti sọ tu kpata na gawu kama nan na ga yi wugwa gaga al'ayin matulif na shari'a ga yau. na ya gaga a ga sayyidina hassan sayyidina hussein eh da wọn pata alahi mai shi ya jina da ko gube na a to gan e ba ga ta a magbe don da yi pata fi da hadi na swana a mai le so ko ba ade shi matu to gama na yau zawan jayo zawan jayo memba yeso kuma mine ya hudo ya zawangi ndondo akagwana bado tuchiyiwana nana gayi bayani na mu chiko jiji ni na la ni da adamu chile soko baba na uji memba yi ganga ya mutake ga soko ganga ji mun magayengi a uji uchi la chi da Allah ba so mike ko ya gya bo lokacin mai asada nga ba so ci yegoro wesu ya ji bayani zumana iblisu jikutin na ya ni da adamu ci ga gamle zo bi taki da ne zo zizo na ki ji faruwa na da adamu bayani ci nga ba so ci ya le yesu insha Allah subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta إلا wa نستغفرك ilaik <coughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, <clears throat> sai masala yan <coughs> littafi kwanan ne bana da tiyan hazin bana wani na wazili su ya yi mawaci kwayoyin na a shekafin a sakakir su wani ikikin da bayani ita annazilatu samina inan na guba ga ya ku ke ba ke ne ku ba ke ba tuwo na insha Allah ya ba ku ke bayin nabi ya bana masala ya yi ne su be be na amma yi ne be sauki na zuwa da buwa ne insha Allah masala ya tani ci na ya kagun yi ga nan ga masala ya kin ikina man ya yi ga alhukan al'ilajiya na ikina ilaji ci ga nan ikina ji zaye boci biyan batan wani iga tiya ba gonga titi tili da masala ya guwacho na mai na daga alhukan almubdiya alwaridiya na ikina ji ji za eboyen gicho na so ekici be ekiyen gici so daga ne ke ki guyo na ile ibu labarai ce ka tuji gani ile wa mafe amfani insha Allah a ekiye cigbe man lube na ga yi rubutu yo e je ki cigbe e pabuela ekidan ko kuma aladan edin ko kuma aladan waridin mika waridu da mini pena Ah, mi ciule be mini sare ne aga yu ga ven ni ke ne bambanci tsakanin ven bo be moses sina nga ekinda bo epa bo elahun dan nye cigbe gayo eki madabo moses bo elahun dan nga ye cigbe gayo eki bo ven bo elahun dan ven agun gayi ba ne ege dazan dan mini na kapace ni mbona to amma ki bambanci tsakanin abu nke a mamele gun da muhimmanci na yawa ya kun yi gina eh? flesh ẹ̀mù kó ọ̀kẹ́ ẹ̀mù yán gáyán ẹmọ́sù sọ vẹ́ntì yán ẹ̀tì ọ̀kẹ́ tọ̀yíwá nílọ́ọ̀nà bí ma ń tọ̀ kí ti yẹ́ ala da pokai pada mu eh, pada pokai eh? ah to ne to shi so mun ci da wannan to ba mun bega wa ya je kun ci bona bi ma ne daga ya a tujiki e kina ma juna ya cige e ti fuska nin don da mini gutanu ga ganyen yadi ya tso e ya fayan tsoka bata kyanari gudana ki hukunci azun ya zamucin eba bayani wani gaga egaran ya ga daga ganin gaya ke ya gan ke ba na ya lobe zuwa azun ci ba na wuri bako alali e kin nazi uji bako wani luwa

a aga agabe vaccination vaccination gaba arabi ya ga tattayi mu agabe ji vaccination etiyan bi mana aga ajiji aga aji vaccination etiyan jibgar kabugo etiyan batayan shawara ya yi makanta ya ji makanta ji amma ga yi gidan ramadani ga aji ki wuce kangon a ce gilajinan na gagan ba ki a yi hukuncin lajina ga yi bincike abu dai daga ne kici biyu na ana ne bi da azu bon mu ya azu ya buga fa ji ki wuce bai gidi santama ya azu yi a ci ga mun so e baga kokoro e yo e zaga i e da azu ni a ci jun ki e ci be iri don da aga jun na jun da ya kici be zallayo azu dumbu mu ci da wannan sai ya ikina ji za ya boyin gicho na ga yake wuce wa ku ikana suga da suga ne ga yana san gude suga wude san umade nuwa umake mai cika umake cika da yamma tinin ya labiyu ya ci da jina ta ga yake na wani lokwa kwaga amma wani lo ya bayan gya fẹ́ni wọn ló gbòòrò èjì wọn ló gbòòrò magada ma wọn á jù bayan gícho bí ma na tanu jẹ́ gícha ní ilé gícha jí haza na gáwọn jí haza so ebogo ayu lagagan wọn láàzù lọ ya ebo na tanu jẹ́ gícha ní ilé gícha jí haza na wọn jí haza ebogo wọn lagun kunci yẹ Ekinna hukunci yin yangici wuce yangici zaira ya amma hukunci yin yangici ebo na yana yangici a jiyaza nan muga wani jiyaza gai bagwa kuma jiyo daga na hukunci ya na dabu zamun na shi zona na zamun na gadin wani wa kuma yi zamun na ziga ikin wuce zuni amma ga ke da manzu da mana ga kato to ikin wuce wato yangici a zuni ha a ga dalili a nga eki nna wọn ti gbà kó wọn lọ a amma man gaga danguru ko ti ga wuce wani wuga igaji mini ma ra'ayi na boka gana nga ma hankali a cita gada loge wa a tuta adini wana wuce tuye nyazu eki na tuto a lada funin na wani nyazu kabu wuce ba ko wani lọ a ebo na to na wani lọ ba ena na ti tí ba ko ne kó ní na nga to so a tó awon ma ya ma ya oni so bẹ̀rẹ̀ ní da wana ba ni ga ci sina Allah wa fabi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai da na ga da gyara ji ko karin bayanin da cinin alhamdulillah alaikum assalam eh eh Assalamu alaikum. Tsari bayanin wayar tsiyan da eh, kiyan kwakwan kina

nga ya daji tasiri makogoro ce wasu su makogoro ka sun zuga ga yakin da makogoro da wani kare ya tana yawai nga ke min wai shi zafi na kapaci wani ngu de reaction makogoro bo ce wasu su ke wa gagan da makogoro da na nga ya ta ci mun wai le ga guzirin do da ba bana wuji physically lo ba ga na dunga lo lawala alaikum salam zaga eh. zaga yi jẹ́ tí àláyé mi kọ́ àlá àwọn tán jiya ci misali wani ugbanyoyi kemgbe ne launa na daga biyan sokope ipa gayi igaga didiya insha Allah mu miji gaski yo ne ga tana kemgbe biyan Allahu fabi iga diwe ga ga ya gyo wallahi mun ji a zando ce ji wazin facoyi gayo uzirin da ci layino yi da bayan da ci wazin yi so mini ya zaya ci wazin gayo ganci ga iza shigo ce yi gagan iza daga yago nji wazi ebona luwai lahun peidegi etu wazi egayi wee gaya igagan baba mi mawun na uje da da tarika ya ko fi abu abu uje da da tarika ya kuma je da da bidiyaji ya etu wazi ya gaye wala hun pe wan gi agaye baba wi je kan wo je da be bidiya jan bo bu bidiya ji eza shi ci shi bo ce ne ga ya na gan we bayani ya zawan gizi masalaci masallaci juma'a bo adin gan gan ba ki hukunci tarika tarika wajibi yo Kasi sunna kasi mustahabi ebo na mini bayani ya tuwazi ya tuwazi ga abi baban ga dojin nan baban mu maga tarika jin wajibi wa maji mustahabi wa maji sunna hade nuyi na a ci ga baban Ama amma mu na shi bace la ga soye tuwa zigan cin mu ga agin za mu ci ga mu mini mini ga mu ga mutu sun noya agin mu ga nan ga tarika mu yi wajibi ya zamu ci shi muyi sunna a zanu ciji muyi mustadi a zanu ciji a cikin akar lawo zi tarika yi wajibi yo ga kem na yi jabon na bani ga yi wani fatin yi wajibi a yi a kin lau ga yi bona tarika wajibi yo ya egiyanci egiyancin e e dondo wajibi tarika A amma ji bani ga yi wani ko da na egiyanci e amma wani <laughs> ko kuma da na babu ìgbẹ́ ẹ̀tí kò nuu ìgbẹ́ ẹ̀tí kò nù àkú ìgbẹ́ ẹ̀tí nù bàgàbà àti egbò gíga wọ́n táyé ó ẹ̀tí wọ́n àti ẹ̀gbà ya wáyé báyá nínú kí náà ṣì àti ẹ̀gbà ya so àǹfààní lágádẹ̀ ẹ̀tàn náà wai bayan egi bayan tarika wuji sunna wuji mustahabiya wuji ndị wanda ya ndị zuciya maji ga wuji jiji ga ko za mu mutu suna ya na wuci goma yau amma ya ji ba na adị ajiya wake wa ji to shakka wani ee eh, amugan ah, na masala gina ci gabe wani gara ya ce lagan na again ji mude lafiya ebe na lokaci na ji zina ci ka majin ji zina cini musulunci ma ka'idu ila ta zuru wa ziratu zura kura na da ni waga jinin gaga hau baton a na yi zami ta hawa zami ci bata so <coughs> waye jiwo a egin etu mulu izo wani ya soko abe ki ga bai da bata yi mutu soko na kemna wa eji egi egi awo mulu izo maki soko abe ki mu ga bai ga bai gbon ti bai ya soko ba ta shaitan daya ne shaitan cutu da kwanan so ya tuna wagalo na wagayin yawo mu ja asali wuzira mu da mini yana mana ci da ajin wujja gan ẹ̀gán ìbìlísù dẹ̀bàgbà wọn na ogoga anabi adam ya bono asali waye na anabi ma mai ya guna kan ya ce ngan zaciri ki wuji fari wa ji da asaliya ina zaciri ki ji fari da yana ngai ki wajo ki wajo wuji asali mi wuji wuji wa ji fari da ya eh kemna labaja ja ko ni ga wale salfata man yaqulu a walaysa alfata man yaqulu kana abi walakin alfata man yaqulu ana za agoga zeyezo mutu zane gaga da komiji babban miji da komiji ana fezu ana fezu kuje za dauna amma zeyezo a hana da mu chodana ani ne jo anni ne da na wada fariji da da kwaji na ga asalu wa na ji fari ta titaci won kiwo demo ta ima ga ga ya ji bincike su ko guji mu ga gaskiya ga za mu ji na ji wai lebe ciwon na waga wa salsala wa ba wato a ga ganin giyan tun gadi laifi ma bana giyan ci za mu ci yiwu eh amma za mu ci ji jimaji na yi nan nan aga ga ga ya laifi a cikin to shi kenan daraja ta zama cikin da mai na kwata na gaji ya so gíyẹ̀ tí délé ìfẹ́ aláwọ̀ fàbí ẹ́ ní ó délé ìfẹ́ àwọn ni owó mana misali wọlé gíyẹ̀ tí a kùrá ní kùfú jẹ́ inìrí madana mi tu tusu ko wàlé ẹ̀bí kartawa wàlé cẹ́cẹ́cẹ́ wọ́n dáyẹ̀ can madana bẹ kúkú kíkì ní bẹ sáàlẹ̀ tọ́ ẹni dẹ́ wà bẹ̀ta církì pátánà agumi ni sọ́wọ́ láìní ọyún

gbé wọn lára tí lòun ṣe kí wọn láyé wọn lórí ní ìlú ti ti rà. lójú fata gẹ́gẹ́ tó lóòwò gbẹ̀gbítọ̀ náà mọ́ ẹ̀gbẹ́ gàgán gabe ga ka na kuruji min a mafi umar madahura ke a rijanna duba ya to bai ci na ma so kwa yi foro ci na gube gabe yi ga eh, wa ya da muskuna an ta oza wutu ka rijannata fokula min a haifu shi wala ta karba zai shi zara tafi da kuna min a gwalimi fokus wasa na umar shaitanu beji na agungulu tin alijanna wana nga shetan ti ke beji wasu wasu da ni bi adamu gungu gi ti gbayan susu ti gbana so pa da aramu yuna to e gana mai bi ba na a foro na so pa ji gungu tin alijanna wana ula mi la to awun ti ti ya kasi ki ti faru o bana nga ti ya nga wa de da ma ke ji wasu wasu dan annabi adamu ta e gana da mai wasare.

Naam. Ah. gaskiya matsala ya zama muna ji bayani a yanzu shin ya zamu dai ba ta yan gashi ke yan gashi yan gishi lo ci yan goma yan ce sa ok um orsa ok ya um um yi sana

ganyi ya kai akawunci don yi mu wọn tiya wọn tiya ike yana mute kabo jubwa kan kalibu lawa na sai ila wusa so ko la ka karatu ji na lawa na ga go gudo ji wa ja ki kiwo da ajan ejonan ne da na wani gina ne lai kwace bayanin wa ni shi shiga lawa ila ti bi cikin ndoro jare tamana ofeji manji bani na wachi gina to ci gawan fa wasu wasa la umma shaytan ko ga ta aje ya fi an kan okay to ai wannan jina su ga shaytan ga bai ya bawa ce ga ga duniya wasu wasu ji hawo ta maga do san dole sai mun ga gan wai ga gidi ne bai mutum bashi bai zaya wasu wasu mun ji fi wani kuma wasu kusa da ga ku ta ya fi an kan to insha Allah ngai go bayanin nan da wana ya ke da yayi bayanin waza mu ya samu ce zan dondo bano jiwawi su kuke da na da lena ka yi da lena da na lena mu ya waje fahimta eh su ku fadi ebo lokaci man na giga yatiya gunya je ya ci wana ko ana da tabbata da hadisi wani gece den dana wa na nun den na gigu ana da na da wani bayan gugu mutu da ajiyar ajiyar mai gina na gigu ude ga omo na gigu ya gigu yin na ya gigu majin da tana ca gugan da na kaza na gaji ya bugan gayin dama daga na gece da da ji ta wani ike ci na biri zawuci ẹba bí i mi ẹfẹ́ dùkẹ́ bá ime bí a jẹ wọn ẹba dùn jù wọn àmọ́ tó gbogbo so ẹba a jẹ ajẹ́ na mgbe igi na dẹ́mí ní ẹ́ ìwúkún jọ àtò mọ́sálà nù mun ajaji bayani gaga umarni su kone ya labici yi nan gai lawuziri don gurko bayan zanen sauziri yanayi kayan a tafi da wawan ajiwala na gabe da biyu waga susun bẹ̀yìn oyin wọn wọ́n di ọmọ susun wọn tí ó bọ́ oyin wọn ní wọ́n wọ́n ẹ̀wọ̀n ọmọ susun sí kẹ̀ẹ́ wọn á sì ń wẹ̀yà ní ẹgbẹ́ na magagugi waga ga a ẹ̀wọ̀n na jí ẹ̀mí ya yà automatically yẹ jí ẹ̀ dòjì so wa le gaga agala mi lati doka so ko ata para buke do ata ata gabe do ji dikita abia eh umaga so so ma dikita abia le fi na ga da bona mutu ta ba ta wa gbon amma wa gaga wa ya yi miya wa fitina science mo bo eh so a tuna gasu yana da wuya a tuna ya nugwa ya tuna waye sha Allah